shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci zuwa mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidul muhajiri duk da an ɗau lokaci tun daga idul adha ba a yi karatu ba har sai yanzu alhamdulillah aka samu damar ci gaba da karatu insha Allah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu wannan dama wannan kuma ya ba mu lafiya da nutsuwa har wannan lokaci muna fatan ya zama mana da nutsuwa da walwala da kwanciyar hankali da riko da addini har ƙarshen rayuwar abubuwa da ke damun mu a ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙin su ah, muna karatu a cikin suratul a'raf karatun da ya gabata mun tsaya aya ta mun tsaya aya ta tara insha Allah za mu tashi aya ta goma a cikin suratul a ah, darasi na biyu darasi na biyu a cikin sura muna wata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace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 قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وانا آيوني آيوني وانا لسي وعطيتها هكذا دكان مسلمين saboda iblis ya tsaya yana magana gaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dukkan dama da hikmati Da Allah tabaraka wa ta'ala saboda wata hikima da Allah subhanahu wata ala ya ga damun ta faru bisa kaddara wasa da iko Allah subhanahu wata ta'ala ya ce wala qad makkannakum bayan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana wa mutane tashin alkiyama zai tambayi manzanni zai tambayi mutane da aka aika wa manzanni sannan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cewa zai ba da labari wa kowa da kowa labari na ilimi bisa abubuwan da mutane suka aikata Allah subhanahu ta'ala ya ce muna nan halarci da ilimin mun san duk abin da ku aikata sannan Allah subhanahu wata'ala ce ranar tashin alkiyama ma'auni na adalci za a yi wanda mawazin din su suka yi nauyi to su kan su ne masu rabota Allah ya samu cikin su ayoyi da yawa a cikin alkur'ani sun ta tabbatar da wannan fa amma man saqulan mawazinu fa ulaika fa amma man saqulan mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinu وأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ذكر أنه آيوين da Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatar da waɗanda ma'aunan suka yi da alkhairi shi ne za su rahoto ranar Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa waɗanda ma'aunin na alkhairi ya yi sauƙi sako sako babu nan, su ne waɗanda suke asarar kawunan su saboda zaluntan kansu da suka yi a duniya ta hanyar shirka da miyagun ayyuka Allah ya kiyaye ne Allah ke tuna wa bani Adam Allah ke wala qad kun fil ard hakika mun zaunar da ku muka wanzar da muka dora a cikin ƙasa waj'alna lakum fiha ma'ayish muka sanya muku a cikin ƙasa din ma'ayish ababen rayuwa da kayan rayuwa da guraren rayuwa aka hore muku kasuwanci aka hore muku noma aka hore muku sana'o'i aka hore muku ayyuka na gwamnatanci ko ofisoshi aka hore muku ayyuka na ɗamara aka hore muku ayyuka na ƙarfin jiki aka hore muku ayyuka na tono arziki daga ƙasa ma'adanai da makamantansu aka hore muku ayyuka na shiga ruwa da fito da ababen cikinta na arziki da ababen cikin ta na halittu wanda Allah ya halatta ya waje an da sun fi hana a aiki Allah sai mun zora ku a doron ƙasa ku bani adam kuka sanya ku a cikin ƙasa muka maskara ku kowa ya tashi ko ya gina ɗaki ko ya gina gida ko ya samu a gina masa ko ya gina da kansa ya ci gaba da zama in ya wuce wasu su mai gudu kuma su zauna su yi rayuwa irin ta a rusa can a gina can a canza wacce sana'a a koma wacce sana'a a je kasuwa a je gona a je ma'aikata a je gurin sana'a a yi kawai ko da Allah na kofi na mahaifi. kowa a kan kasa yake abin da yake ba wanda yake makale a tsakanin sama da ƙasa ko babu wanda yake hausa a wani kadin maskanna kun fil ardh kasan ba ta zamewa lalle kasa za ta zane ba mu da mazan guda ɗaya za ta zane gidan mutum ya koma ta hanyar mace ko gidan sai koma gabas ko ya koma arewa duka wannan sai Allah ya zaunar da mutane mutanen gwamnati suna nan a wani sun san guraren kasuwancin su sun san guraren sana'o'in su sun san guraren ayyukan su sun san gonakan su sun san gidajen su kullum in an tashi a nan ake waɗanda suke wani gari su ma haka ne ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش da Allah subhanahu wataala da ya zuwa mu akan kasa sai zan ba mu da sana'o'i ba mu da abinci kowa kawai ya zama to bai sama ne zai ba da rayuwa ba ke ba sannan Allah subhanahu wataala ya ba hankali ya ba mu ya bamu mu dukkan abubuwan da zai bamu mu na ni'imomi bayan ya tsura mu akan kasa kowa idan ya tashi kafin ta zuwa dama akwai wasu sana'o'i da ake ko ayyuka da ake da ta ya gani shi ma ya kama wanda Allah ya dora shi akai ya cigaba da yi wannan ni'imar Allah ce Allah ce qalilan ma tashkuru kaɗan ne kwarai kuke godewa ko kaɗan ne kwarai a cikin ku suke godewa ko kuma kaɗan ne kwarai na lokutan da kuke godewa lokutan da kuke godewa Allah akan waɗannan ni'imomi kaɗan ne sun yi kaɗan kuma kwatanta da girman ni'imomin aka kwatanta da godiyar da bayi suke yi wa ubangiji kan waɗannan ni'imomin da godiyar ta yi kaɗan masu ambaton allah a yawan ambaton allah yana ƙaranci a wurin mutane shi da ba sa ambaton allah da garaje sai ambaton su ne kawai da ambaton Allah ake samun nutsuwa ala bi ta taqma innul qulub yawan ambaton Allah da godiya gare shi da istighfari da haidala da tasbihi su suke sa Allah yake jin daɗi ke ƙara wa mutane ni'imomi amma bayan ya faɗi ni'imar da yawa mutane yake kuma kalilan ma tashkuru kaɗan ne kwarai a cikin kuke godiya ko lokuta kaɗan ne kwarai kuke godiya saboda ba a ambaton Allah ba a gode wa Allah ba a yin abin da ya dace tasbihi ga Allah haidala ga Allah subhanahu wa ta'ala girmama Allah kabbarori da sauransu duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suka yi nauyi a zamanin mu na yanzu abubuwa waɗanda suke yi a mutanen da suna tasbihi wa Allah suna ambaton Allah a mafi rinjayen rayuwarsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana istighfari sau ɗari yana istighfari sau saba'in wannan yayi astaghfirullah wanda yake faɗa ne wanda sauran ibada na salloli wanda sauran ibada na Eh, na karatu-karatun a karanta alƙur'ani da yin ibada sauran dukkan nau'o'in ibada a nan suna da sa shi ne shugaban kowa sai dai koya a gurinsa amma duk da waɗancan ibadu ne wanda shi ta namu ainihu wala ya namu ƙarni ko bacci yake ibada yake idanuwansa ce bacci amma zuciyarsa ba ta bacci saɓanin sauran mutane amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah amma Allah subhanahu wata'ala zaka je na yawan gaya masa cewa ya tsaya ya jajirce akan ambaton Allah to idan Allah subhanahu wata'ala yana faɗin irin waɗannan ayoyin alƙur'ani واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي yuridu na wajen waɗanda suke ambaton Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu ambaton Allah Amma Allah ce ya jajirce ya jure da waɗanda suke ambaton Allah saboda ambaton Allah sai ta mobil ashi وما الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بالغداة والعشي ساتيا دمري ومن قال انتم امبتم الله ساتيا دمري لن يما تاي mutum ya yi sallar da asar kuma sai ambaci Allah ɗan lokaci aƙalla yana ambaton Allah in ma yana cikin gaggawan tafiya wani guri yana tafiya yana ambaton Allah yana tafiya yana ambaton Allah ya je a wani amma in ba ka ba mutum ya rinka samun lokuta na ambaton Allah musamman yammaci suna da tsada ya ajiye wanda zina amanu kurullaha zikra kafira fasar da shirhu bukuratun safiya da maraice bayan sallar asuba sai ambaci Allah kafin ya bar masallaci ya karanta alqur'ani a gidansa ya karanta alqur'ani a gida kullum ya zamanto yana da wuridin karatun alqur'ani cikin magana da kowa kafin shiga cikin rayuwar duniya rayuwar duniya ba ta kare sai dai ka kare ko mutum da zai kare ba sai lokacin da ya zo zai kare yana cikin lissafe lissafe zai tafiya ba don haka kafin wannan rayuwa safiya ta yi mutum ya yi sallar asuwa ya ambaci Allah daidai gwargwadon abu da ya yi ya je kuma ya karanta alƙur'ani a cikin gida karanta alƙur'ani a cikin gida yana da hikima da saboda rahama tana tsoba a gida ana karanta alƙur'ani rahama tana tsoba a gida nan da mutum ya sauke karatun alƙur'ani mala'iku suna saukowa addu'o'in da yake duka ana karba saboda ya yi karatu sannan sake komawa kullum haka aikin ke na rayuwar da zama to kullum kullum yana da buɗe karatun alƙur'ani ran da ya cika ya yi katuma kuma koma kullum rayuwarsa safaran wa hadara ko yana halin tafiya ko yana halin zaman gida ya tabbata kullum yana da lokacin karatun alƙur'ani musamman da safe kafin a shiga harbuwar duniya a ambaci Allah sanan yamma ta ga da Allah safiya da mariki waɗannan su ne alamomi na nuna godiya ga ni'imar Allah amma Allah yana dukkan ni'ima ba ma akwai ya mana dukkan ni'ima ba ma zikiri ba ma azkar waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar da azkar fa suka samu ne tuwa sahabbai da azkar cututtuka suka watse ba su zo gurin su ba da azkar suka samu haiba a duniya ba su da adadi mai yawa amma duka duniya ta girgiza sai da musulunci ya zuwa ko ina a duniya da azkar ne suka samu cikakkiyar lafiya suka samu nutsuwa suka samu kwanciyar hankali bi ta kuma ingin tsoro. da ambaton Allah zubatar suke samun nutsuwa kuma ba ambaton Allah ya sa ka kullum cikin harbuwa ba ka san dare yayi ba ka san gari ya waye to da tafar tsani da mutum ya dora wa kansa daga aikin safiya ya mai da shi dare aikin dare ya mai da shi safiya bai san ini ko bai san dare ba bai san daɗin rayuwa bai san muni rayuwa kawai kullum a cikin daruruwa ake in an in abu ya faru abu ya faru shi ke baka amma in ana ambaton Allah ana samun nutsuwa don haka Allah ya faɗa don shi ke ba nutsuwa ko da mutum ne zai bada da nutsuwa sai ka ambaci jewar nutsuwa game Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci wanda ya halicci mutane ba shi ne ya ambata wannan wala kadin makanna kun fil ardh yanzu inda kasan nan santsi take da shi muna zaune dinan kawai sai zuru da mu koma Lagos ai ba mu zama wasu iri kace zuru da mai rubuta kawai mutum abin da zai rinka tunawa ke shagon sa kuma ina yi tunda shi gashi a Lagos to shagon sa ina yi shagon yi Sokoto kaga shi arziki ya ya warga to amma Allah subhanahu wataala ce wala qad matanna fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish mutum ya yi tafiya ya dawo ko tafiya ta jirgin sama ko tafiya ta jirgin ruwa ko tafiya ta mota ko tafiya ta dabbobi ko tafiya ta ina shi zai gama abin da zai ke koma garinsa daga an lalata kofi fi hama aiki ababen rayuwa da kore rayuwa da damar rayuwa da harkokin da duk za ku Allah su wani wata ya san ya san ku inda ka in ka je kana Allah Allah ka tafi ka bar garin saboda kana kokarin ka koma garin ku shi kuma wani Allah Allah yake zauna ya tafi wannan garin shi kuma shine garin ko kana kokarin fita shi yana kokarin shiga yana murna ya dawo gida kai kuma kana kokarin ka dawo gida kowa Allah ya wasu tsarin irin da ya ajiye shi a inda ya ajiye shi sannan ya sanya masa harkar rayuwarsa a wuri idan Allah ya sanya wa mutum harkar yanzu ka ga wani ko eh, sai ka ga mutum yana cewa ba wuta bai ji daɗin bacci ba ba wuta ya damu ba wuta ya yi kaza ga waɗanda su ba su san ma labarin wuta ba a can ƙauyuka su tsakanin bishiyoyi da tsuntsaye yanzu tsuntsaye da suke ta kuka da biruruka da sauran namun daji kusa da gidajensu amma ba za ka iya ɗauko shi da kawo shi ne gida ila ba ana kawo shi nan sai dai wani abu da sayarwa Allah Allah yake kowa wa sabo ko da can ne yake da gonarsa mai hankalin sa kwance a can yake da ruwa a rijiya ya zai iwa a rijiya a ƙasa ya sha kawai sai ta ce ciyawa ta shi in ka gawo akwai musibar da Allah ya masa da suwa a makarai da shi fiya wacce nan yana tare masa da zuciya ya fara ya sha ruwan rijiya da haka haka Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun sai ka an ne kuke godiya ba ma godiya da Allah subhanahu wa ta'ala a mafi rinjaye to ashukur godiya ga Allah da aiki alhamdu godiya ga Allah da lafarin da nufok da yawan mutum ya samu ni'ima ya ce alhamdulillah sannan ko mutum ya yi aiki in ya samu ni'ima ko riba ko walwala ko buɗi sai ya sadaka kuma ko kyauta ga waɗanda suke kusa da shi wanda ya san suna da bukata gwargwadon ya abin da zai yi sannan zuwa shukur tana daga cikin ashe yin sujjada saboda ni'imar da Allah ya wasu ko ya ji labarin kayansa da yake hanya ya iso Daga kayan ya iso yan kasuwa ana zubi shi kudin kayan ya su yawa ba da yi ba duba hatsarin kaya mutum loda kaya daga lagos kai wani ya loda kaya daga ƙasar waje aka sa a kwantena ruwa ta tsada, amma allah ya kayi ruwan fa ya fi ƙarfin duk abin da mutum yake tsammani amma haka jirgin ke tsagawa Allah ya kore masa hanya ya bashi yawa daga gabashin duniya ko kudancin duniya zai tsaga inda ruwa yake kawai yake bi bai taɓa hawa tudu inda ruwa yake yake bi sai wuce kasashe arba'in talatin hamsin ya an gaya maka ran kaza ake tsammanin kayan kare ya kama waya a kai kayan gyara su suka su sannan daga nan kuma sai sake ɗiban kayan ya iso inda kai kan ma in yayi so sai ka sujudu shi sai Allah ya maka kai amma kalilan ma ta shi Ta yi so kawai shi kenan shiru dun baka san Allah ya kawo shi ba wani ruwa yanzu ko ruwan Lagos masana suka ce inda za a sake ruwa. to ta'adin da zai yi zai wuce mai duguri yana malayewa zai wuce duk a cikin ruwa za a samu mutane zai malala gidaje da kowa amma ruwan Allah ya tsaya a nan guda nawa ne a duniya ruwa shi ya fi shi ne biyu bisa ukun duniya amma ruwa duk kowane allah ya tsaye to ka ɗaga wannan a kawo kaya ko kuma ka je kano ka tsaye kaya ko ka yi waya an tsaye kaya an loda a mota yanzu aka loda da yamma gobe da safe da ikon allah ana sauke a bakin shago amma ba a yi da shukur ba mutum da kayan ya iso ba sai sauƙewa kan mutum ya sake kwanciya zaka ce yake dubi shukura ce alhamdulillah ya gode wa Allah ya ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko kuma irin sujudu tilawa malamai sashi malamai suka ce zai sujudu abuna azkar na sujudu tilawa ko kuma subhana rabbiyal a'la sannan Allahumma bidi ya Allah ka kara ya Allah ka kara ba kaya yayi to ba Allah ya kara kawo wasu kayan Allah ka ga yawa amma ina wanda ya zo din ma ba ka haka muke kawai muna ta rayuwa ruwa wai ta yi za a lasta kaya daga lagos ta yi tafiyan dare mai tirela ya yi tafiyan dare ya yi tafiyan yamma ya yi tafiya amma bacci bai ɗauke shi ba allah ya kare shi har ya zo aka kawo kaya haka kuma sakaci kalilan ma ta kaɗan ne ake godewa duk abin da ka samu na ni'ima ya kwanta godewa allah haɗawa da sujjada su yi sujjada ya gode wa Allah babu fuskar da za ta yi sujjada domin Allah sai Allah ya raba ta da wajen jahanna tsawon tafiyar shekara saba'in duk fuskar da ta yi sujjada domin Allah a ɗaki ko a kama waya ita zubi aka ce maka ko kana ɗakin kawai ta ga Allah bikin da aka yi an biya wani da ka bashi bashi kaya ya tafi ana da ikon sai ga alaƙa kayan ya shigo kuɗin kayan ya shigo an kuma da zai shigo ba ka dara za ka je ai kuɗi na ya biya ni ba da Allah ya ga dama ne biya ba balle za mu yanzu ai kuɗin ka ya biya aka biya to sai ka zai shigo da ka samu kuɗin suka fito in ka zai shigo kuɗin nan sha Allah ta'ala sai Allah ya yassare maka yawanci kuɗaɗen ka ba su rinka makalewa daga lafiya ita aiko mana takarda ana zuwa ba ba su yi da shigo ne ba ma godiya ga Allah ba ma godiya ga ni'imar Allah qalilan ma tashkuru kaɗan ne kwarai kuke godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ka samu na alkhairi ka gode wa Allah amma kaɗan ne ake godiya da wannan ni'ima da Allah ya mana ba ma godiya ga shi sai sai dan kaɗan lokaci kaɗan ko ɗan mutane kaɗan Allah ce wala kad khalaqnakum haqiqa mun halitta ku ku bani adam kuma naku sannan muka suranta malamai masu ce wala kar khalaqnakum haqiqa mun halitte ku a tsatson iyaye maza kuma sawwarnakum sannan muka suranta ku a mahaifan iyaye mata mana halittar mutum yana nan a tsatson mahaifinsa mahaifi yana ɗauke da tsatson ƴaƴan da Allah ya bashi yana da ƴaƴa da yawa yana da ƴaƴa kaɗan ɗan yana da ƴaƴa matsakaici amma ba a suranta ɗa a cikin tsatson mahaifinta ba a gane cewa wannan yana da ba za ka ga mutum mahaifi a ce yana da ciki ko yana da juna ba kuma alhali mata iya ita kuma mahaifiya daga da ɗa ɗaya ko ɗaya ɗaya kawai ta ɗauka a cikinta amma sai an gani amma shi ko yana ɗauke da 'ya'ya da yawa ba a ganin wata alama a jikinta cewa saboda mai ba a suranta su a jikin ku shi ne malamai su ce wala kadi khalaqana kum haqiqa mun halitte ku a tsakon iyayen ku maza kuma sawwarna ku sannan muka suranta ku a mahaifan iyayen ku mata mahaifin iyaye mata ne idan aka idan Allah subhanahu ya halitta halitta tana girma ta suranta ta ga kayi ya fito hannaye su fito kafafuwa su fito ko ina na halittar mutum gwargwaron iya kwanakin da halittu suke kullowa a jikin ɗan adam kamar yadda masana halittu ke bayani wasu malamai kuma suna fassara cewa wala kadi khalaqnakum haqiqa mun halicce ku kuma sawwarnakum sannan muka ta ku sura kala kala Allah subhanahu ta'ala ya halicci ɗan adam da suranta ta sura kala kala wani ga surarsa kala wani yana da kiba wani yana da siranci wani yana da tsayi wani yana da gagarta wani yana da kaza haka sun masauwar naku wasu kuma suka fassara da cewa ko wata fassara kuma aka ce wala kadi khalaqnakum haqiqa mun halice ku sun naku sannan muka fidda zuriyar amma wannan fassarar malamai sun mai da ita da cewa ba ta da ƙarfi saboda ai Allah ya ce kuma qulna lil mala'ikati isjudu li adama wa wannan yake nuna sun matsowar naku shi dai a nagarin kudin da aka halitta a bani adam idan an ɗau wani fasara sun matsowar naku ma'ana zuriyar ma'ana muka halitce ku sannan sun matsowar naku sannan muka halitce zuriyar ku daga wani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta annabi Adam sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar daga annabi Adam zuriyar haka suka ɗauka cewa sun warna ku Allah ke sun maƙulna lil mala'ikati sannan sai muka ce wa mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada ga annabi adam saboda girmamawa gare shi malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga Allah yana nabbawa, ma'ana yana faɗakar da bani adam su gane girman darajar mahaifinsu da Allah ya ɗaukaka darajarsa a gaban mala'iku Allah ya ɗaga darajar annabi adam a gurin mala'iku domin Allah ya umarce su fi masa sujada. wannan umarta su yi masa sujada a umarni ne daga Allah don a nuna darajarsa don ka an daga darajar annabi adam alaihi salam su kaskantar da kai ga annabi adam su sujada gare shi kisa umarnin Allah fasajadu sai sujada, sujjada illa iblis sai iblis kawai a lokacin yana cikin mala'iku shi ma ibili lam yakun min as na bai kasance cikin waɗanda suke sujjada iblis bai kasance cikin waɗanda suke sujjada ba tare da cewa yana cikin mala'iku yana rayuwa a gidan yana rayuwa a cikin tawagar mala'iku annabi adam yana rayuwa a gidan aljanna an halicce shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa sujjada tun lokacin da aka halicce shi aka hura masa rai take sai Allah fito wannan halitta ke masa amma su mala'iku suna gani aka halitta annabi Adam an halitta shi daga laka an halitta daga kasa da dukkan nau'o'inta sannan su kuma mala'iku an halitta su daga haske aka halitta mala'iku daga haske aka halitta iblis da zuriyarsa daga wuta in marijin minna aka halitta annabi adam bin kawo shi daga abin da aka sifanta shi ne yu'inin nasi wato daga ƙasa naka wanda yake yunƙu wato na naka aka halitta annabi adam alaihi salam amma duk da haka Allah ta fi jira gare shi fasajaru illa iblis lam yakun min as-sajidin sai iblis ne kai bai zama daga cikin waɗanda suke jira. amma sai Allah ya ce masa kwana sai Allah ya ce masa ma mana'aka Allah tasjuda in amartu me ya hana ka Allah tasjuda wannan la Allah Na da inda a ce ma mana'aka an tasjuda idza amartuka inda larabci ne haka kawai da haka za a yi tsammani ma mana'aka an tasjuda idza amartuka me ya hana ka yi sujjada lokacin da na umarce ka amma ta kace ma mana'aka a bisa wannan kauli wasu malamai suna ganin cewa la malaman larabci kenan masu nahawu suka ce la'in za'ida ne kamar ko da babu ita ma'anan ya cika amma malaman ulumul qur'an rinja da cikin sun cikin cewa babu wani za'ida a cikin alqur'an haka ma mana'aka Allah tasjuda in amartuka me ya hana ka Allah tasjuda sam sam sam kai kai sujjada haka la'in nan tana ƙara ƙarfin rashin sujjada me ya hana ka san ka ka yi sujjada in suka lokacin nan da na umarce ka daga yi sujjada kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya san ibini ya san abin da yake rayawa a zuciyarsa amma sai da Allah ya tambaye shi ma'ana in mutum ya yi abu ba za a hukunta shi ba sai an tambaye shi a tambaye shi a ji menene dalilin don duk abin da mutum ya yi wanda ke ba daidai ba ko an tambaye shi zai bayyana abin da ya ba daidai ba da shi ne rai na fiya wanda yana daga cikin human rai a constitution na Najeriya wato a bawa mutum fiya hayani a ce shi ma ya faɗi abin da yake da shi na bayani da haka Allah subhanahu ya bawa annabi ya bawa iblisa dama ya faɗi abin da yake da shi annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da hudhuda mariya la ara hudhuda am kana min al-ghaibi yake la u'adibannahu 'adaban shadida aw la azbahannahu amma sai ce aw la ya'tiyanni bi sulqanin mubin wallahi zan azabtar da shi azaba mai tsanani in ya dawo kai koma kawai zan yanka shi a hudu ko kuma ya zo min da hujja bayyananiya sai ya zo masa da hujja bayyananiya sai an tambaye shi ina ya je ma'ana ba za a yi hukunci ba sai an tambaye shi ko da mutane biyu ke ko su ba ne ya faɗi nasa Ko min yadda ake jin zaƙin abin da ya faɗa idan saurari da yawa to shi ne Allah subhanahu wataala tare da ya san iblis abin da ya yi kuma ya san me yasa iblis ya yi ya san abin da iblis ne ke rayawa a zuciyarsa amma saboda Allah ya koya wa mutane cikin alƙur'ani adalcin shari'ar Allah Allah ta kana aka Allah ta su da menene ya hana ka san ka ika yi dala duk sujjada da ce qala sai iblis ya bada hujja yace ana khairun min ni na fi shi alkhairu khalaqatani min nari ka halicce ni daga wuta wa khalaqatahu min tin shi kuma ka halicce shi daga rana wannan shine farkon kiyasi a duniya digiri da ya fara yin kiyasi kiyasin da ya dau ya yi kiyasin halittarsa daga wuta da kuma halittar annabi adam alaihi salam daga nasa wannan kiyasin bafi wa ya gaya masa wuta ita ta fi alkhairi daga laka wanda asalin laka ta fi komai juriya ƙasa ƙasa ta fi komai duniya ƙasa daga ita abinci ke fitowa ƙasa a kanta ake shuka ƙasa a cikinta ake fito da ma'adinai wuta kuma tana da saurin lalata wuri tana da saurin ƙona abin da ake so ta ƙona da wuta da laka wa ya gaya wa iblis shi kuma abin da ke gani zafin wuta da raɗaɗinta cewa kowa yana tsoronta zaka ka ce ɗauka ana kai ne Sai yi kiyasi da cewa yadda mutane ke mu'amalanta wuta yadda ake mu'amalanta wuta da yadda ɗabi'ar wuta yake sai kiyasin cewa ɗabi'ar wuta da ɗabi'ar laka a ganinsa sai kiyasin cewa ɗabi'ar wuta ta fi daraja akan ɗabi'ar laka hali Allah ya yi ɗabi'ar laka da ƙasa ne don ya zama alkhairan da Allah yake nufi a cikin ƙasa ta zama juriyanta daban juriyar da ƙasa take wuta ba za ta yi ko mutane ne aka ce wancan yana da juriya wancan bai da juriya ko mai juriya za ka dauka wancan yana da haƙuri wancan ba shi da haƙuri mai haƙuri shi ne wancan yana fito da alkhairai wancan ko sai ya lalata alkhairai idan ana so a gama da wuri inda duk aka ce wuta ta shiga magana ta bai amma ƙasa nan za a yi shuka nan za a yi noma nan za a yi kaza nan za a yi kaza dukkan ma'adinai a can za a turo wani irin kiyasi ne iblis ya kiyasun batil kuma kiyasun batil din ya yi shi muhalifun lin nafsi duk inda kiyasi ya sa'a wa nafsi ba a ko kallonsa. yana gaban korin to Allah subhanahu wata'ala ce, wa mala'iku gaba daya usjudu li adam da iblis to kawai cewa usjudu li adam din nan yasa Allah sai ce in amartuka amma ce in amartukum ba don maganar saboda tsagerancin iblis Allah na magana da shi shi kadai a nan saboda ba za ma ba a hada ma da sauran ai Allah subhanahu wa ta'ala sau da yawa za ka ga yana cewa kun yi ku duba ni yaqin yaqin karatun baya ma wala qadin makannakum fil ardh sanan فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم جمع بعلم وما كنا غائبين duka na an yi da tsigan jam'i tsigan jam'i tare da cewa akwai waɗanda ba musulmai ba akwai waɗanda ba su yi da Allah ba akwai waɗanda ba su yarda da Allah ba amma nan da Allah ya yi umarni a yi sujjada ga annabi Adam ya umarci mala'iku iblis yana mala'iku illa iblis lam yakun sai Allah ya kaɗaita shi ya kaɗaita shi da magana qala ce masa ma aka. Allah ta tasjuda iz amartuka alhali umarnin da aka yi duk mala'iku ne aka ce wa mala'iku ku yi sujjada duka sai suka yi sujjada to iblis shine sai ce iz amartuka lokacin da na umarce ka haka nassi ne wannan umarni din kiyasin iblis a cikin kiyasi ko malamin duniya in suka yi kiyasi sai kiyasin sai saba da nasi shi ke na kiyasin sai ya rushe la kiyasa fi muqabala fi muqabalatin ba a amfani da kiyasi wajen muqabala da nasi dan in nasi ya zo to magana kiyasi ya tsari wato iblis ya yi kiyasi kiyasin ba farkon kiyasi a duniya ke iblis ya fara yin kuma yi kiyasi ba haka ake samun duwa da ya bi farkin iblis kira iya yin kiyasi a rayuwa kan abin da ya ga dama da tsoron mutane akan bata bisa danganci ko bisa son zuciya za ka yi ce ana kairun min muni ne na fice an kai falafata ne min nari ko ba ka ce ne daga wuta ko ka ko min tsini shi ko ka ce daga ƙasa Wani shi ne dalilin su kawai sai Allah ya ce mata ba habi kuni na gangara maza sauka daga ita an aljanna ne amma ya kuno laka an ta takabbara fiha ba zai yi ka to kana cikin aljanna kuma kana girman kai ya ke nuna matsalar girman kai girman kai babu kyawu shine mutum ya rinka ganin kansa ya ci wani ya ci wani ko ya ci waɗansu ko a ganinsa shine mafi fifi akan mutane ko a ganinsa ci wani da wani ya ci su ba ya fi su shekaru yake nufi ba a baya fi su kaza yake ne ba a ah, kawai shi kawai yana ji cewa shi shi ne a sama wani ba ƙaramin hatsari ba ne wanda ya yi wannan ya sa mayafin Allah alkibru rida'i haka Allah wanda wata ta'ala da ba kamar da manzo su da shi ne sallam girman kai mayafi na ne ji Allah mutum bai isa shiga cikin sa yana ba a san girman kai abun da zai sa mutum ya yi girman kai ba karkata yake an tashi shi ɗaya kan zama nuna ko wurin ilimin sa ko wurin tashiyar sa ko wurin kuɗin sa ko wurin wasu abubuwa ko wurin mulki ko wani abu daga yana girman kai to ka nisanci ƙara masa girman kai ko ka rinka yaba mutum don yana da ilimi ko na da wani kowane mutum da yake da jarrabawa ta girman kai in ka ɗora shi ka ci gaba da kambama shi akan girman kansa kana halakar da shi ba ka taimake shi ba ko ka mutum ɗalibin malami ne ba ya ga cewa bari ya ɗora mutum yana daga cikin alamomin girman kai a zama irin marfuwa ni ka jin kina yawan magana ni ne kaza ni kaza Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci kowa daga yawan jana ta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizu da jam'i tare da Allah shi kare yake sai a gurin tauhidul uluhiyya ne zaka ga Allah ya kare shi kare Allah zai ambaci kansa shi kadai a wurin tauhidin rububiyya amma tauhidin rububiyya tauhidin da ga Allah yana magana yana jin ina zayyana sama a dunya kaga wannan tauhidin rububiyya amma zaka ga ya ce fa'budu wattaquna wurin tauhidin rububiyya saboda haka fadkuruni afurku washkuruni wala takfuru to bai kamata mutum ya rinka abun nan yana alfahari yana jin abin komin yawan ilimin mutum komin yawan mulkin mutum komin yawan dukiyar mutum ya fata mutum ya zama mutum a ba kuma ana nufin mutum ya zama mutum mai kasantar da kansa ba a tawabo shi ba kasantar da kai ba girman kai haramun ne amma girmama kai shi halal ne dauke girmama kansa iya gwargwaro bai karɓar kasanci sannan bai jefa kansa ba inda zai ga kasanci shi ke ba ya wajibi ne mutum mai nisanci girman kai babu girman kai a gidan aljanna amma ya kunu laka an ta takabbara ne domin ai ya ji cewa shi ya fi akan annabi adam a ganinsa sau da yawa in ka fi cewa ka fi suwa ne ya ci ba ne wani wani tayi kake ka fi su ne ka fi da ka fi su ilimi a ganinka eh, ko ka karanta sai da yawa su ba za su iya karantawa ba amma karanta wanda ka idan misali alqur'ani ne da fassara shi da hadisai da fassara shi da fiqh da fassara su duk wannan eh ta wuce kowa a gurin amma ka a gurin Allah ba kai suka ce ka wuce kowa don baka ma san ya ake ciki ba ashe kenan baka da dalilin girma wannan yawan ilimin da yawan kaza'in da yawan babu dalili na nuna cewa eh ina sama da suwa a kamar da tsawon ilimi wato duk annabi sallallahu alaihi shi ne wanda idan ana magana in ya ga dama ya ce komai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce sallallahu alaihi sallam amma bai taba karbiyantar da mutane kan girman kai ba duba zai yi hijjatul wada hajji zai yi dukkan jama'a an taro wajen sahabbai dubu ɗari dubu tamanin shi ne mafi karanci a wanda aka dubu tamanin ɗin wancan lokacin ya fi miliyan goma ne. yanzu akwai tituna akwai wutan lantarki an sassaƙe duwatsu akwai ko ina an gurje shi akwai ruwan sha akwai kaza dubu tamanin ɗin wancan lokacin a cikin surkuɗiyan duwatsu da duwatsu masu sukansu a ƙafa da wanda za su haura wani gurin su wuce babu alaman titi duk duhun miyagun macizai ne da sauransu aka haka ke haka suke wucewa a wata lokacin ɗumbin jama'a guri babu faɗi babu komai babu hanyar walwala iri ne a wannan lokacin ne zai yi magana mutane suna isarwa sahabbai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya qulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai wani ma ya ƙara faɗa na kan su ma su ji sai wani ma can ma ya ƙara faɗa ya qulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abun da ya faɗa haka wannan zai faɗa haka wannan zai faɗa ba sa canja lafazin su ko daya don haka Allah ya ce tacewa da kai duk kwalwa to a wannan lokacin ne aka ce ya rasulullah sai ka hau dabba ya hawo na katibul kasuwa akwai taguwar sa al kasuwa wasu mafi yawan rayuwarsa da ita yake yana da wasu tagoyi amma ita alƙasuwa ta yi nasara yawanci da ita yake abu yake hawa ya fi sabawa da da to ya hau ita Allah ya mata baiwa kuma lokacin da ya shiga Madina ita ce aka ce za ka nuna inda zai sauka fa inna ha ma'amura umarni daga Allah Allah zai mata ilhaman ina ne za ta tsaya sai kaga ce to in ya hau in ya hau kan wannan taguwa nan ne na nesa za su iya hango shi tunda yana sama ko da ba za a yi aiki ba sai an ga abin da ya yi amma ka san kafin ya hau kafin ya hau taguwar nan sai dai ba su kuri yake ba don Allah ya sa da ni za ku yi koyi ba da na so in tafiya a ƙasa yadda kuke zuwa sallallahu alaihi wasallam kaga akwai wanda ya wallafa littafi tawazu'uhu sallallahu alaihi wasallam fil hajji kawai kinda tawazu'in manzon Allah kaskantar da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikin hajji ida wannan kawai rinka tatowa misali da ya iso maka kafin ya iso a ce yadda ake zafi ranar nan a ɗabi ruwa a je a gindin inuwa babu firiji aka ɗabi ruwa aka aje a gindin inuwa a can kuma inda ruwa kowa ya zo nan yake sha ruwa da yake gindin inuwa zai yi sanyi sama da wancan ana isowa ka ce ya rasu da ga ruwa na mun kana da maka kuma za a yi yau ga wani zuwa ce mun mun ajiye shi anan ne ya danyi sanyi saboda ka sha ke to ku juya shi a kan wancan aka juya shi akan wancan sannan ta kuma ce a ɗebo a cikin wanda kowa ne yanzu a zamaninmu na yanzu a yi na mu yi wani ba ya da kan mutum ya rika mu yana ganin dole mu koyi tawazu shine kishiyar girman kai wata wazo ba yana nufin rashin faɗan gaskiya ko rashin tsayawa akan gaskiya ba a jajircewa akan gaskiya da tsayawa akan gaskiya da rashin kaskantar da kanka a inda bai kamata ka kaskantar ba amma kuma dole ka san girman mai girma ka san kuma ɗinka ka tsaya kar ka ji cewa kana sama da kowa kar ka ji cewa a'a kaza da sauransu duka wannan ba shi ne ba wanda yana halakar da mutum ne ko ba a so a taimaki mutum wajen halakarwa idan mutum yana da alamar jin irin wannan a ranka to kuma buɗe mota ni da kawai take kowa ne ya buɗe da kan yawa ina sha'awar a yi haka ne ya ɗan wani abu na to ka yadda malamin ka ne amma za ka zai halaka ne sai ka yi sai ka ɗan tsamon shi da hikima sai ka ɗan ja da baya kuma ba ka gani ba har yanzu

nasiha kawai aka yi wata hudu ba a masallaci tun daga lokacin yanayi mai karantar da shi alƙur'ani ke biyan sa albashi kullum tun dai lokacin karatun sa na alƙur'ani ne ba wanda ya da ganshi sai wannan malam za su zauna karantar da shi ko kike da yake saya a kai makabarta ba wanda ya sani wata rana kawai mutum ya zo karɓar sai ya shafe a wani gidan zuwa nan ma koyewa irin waɗannan wanda ba su karanta addini ba ba su kawai ba kawai ji suke ana faɗa su rike boko zalla international scholar duk duniya ta sake a ilimin history tsantsar kawai eh, eh, eh, kula da abubuwa kana ce masa kaza haka zai rubuta takarda akan tambayoyi yana tambaya akan kaza akan kaza akan kaza ya saba da rubuta ka rubuta masa ya rinka aiki kenan kallon ha ya tambayi ya za a yi da sauransu to wannan da mu ka ga muna karatu ba ma aiki da karatu sai kawai ta tarba aiki da su sai da su da jin kai kafin a je ko shi za ka ta kana magana kana cewa ni ne na faɗa ni ne kaza ko kana kurakurai ne ya kamata zalla za daga cikin zalla za daga cikin afa dole sai mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya fi da iblis a cikin aljanna ce fama ya kono laka an cika gaban rabiya wanda aljanna ba a girman ka a gidan aljanna a cikin ta a cikin mala'iku yake amma fama ya kono laka an cika gaban rabiya wajibi ne duk wanda kake ganin alamar yana son girma za ka ga alama cikin mutane mutum na son girma karka damu da wannan sai sai a halatta Aka Allah wani wata ta'ala ce fakhruj fita innaka min as-sagirin ka gani innaka minas sagirin kana cikin kaskantu da shi girma yake sosai Allah ta innaka minas sagirin wa ma yakunu laka an tatakabbara fiha sauka fita daga aljanna innaka minas sagirin kai kana cikin kaskantu anana sai ba kowa bane ba kai ke girman kai to me mutum zai samu a duniya irin cewa shi kawai shi ne in an zo dole sai wurin zaman sa daban sai kaza kaza kuma mai hikima yana cewa ta'addaba inda khalta ala umma وقيمهم بمنزلة بمنزلة الأهم فإن رفعوك كان الفضل منه وإن وضعوك قل هذا محل إن كتبوا بالموتى يتأدى فضل بدل عندك أنت على أولاد إن تشبه بالموتى وكن منهم بمنزلة الأهم وكن منهم كنك عندك شبه كجبولي كوي ولا أولي فإن رفعوك كان الفضل منه ذكرنا كذا لا يقول آه هذا idan mutum suka zauna sai suka ɗago ka ne da kai kujera ana da fadlu min su an samu falala daga wurin su da taimakon wa in wada'u ka in ba wanda ya ma magana aka barka a inda ka zauna kul hadha mahalli ka ji ka an ka cewa dama nan ne gurina shike ba to kuma ya ko da an ci ka fara kula takhruj innaka min as-sabirin dole tarbiyan qur'ani ku rika koyan sa ba kawai da zauna ana ta sunutai muna ta maganganu amma ba ma aikata abin da alqur'ani da dole yasa in ka ga mutane za su halakar da kai to ka taƙaita kai kanka ɗin shiga da nuna kaza da sauransu da su a ku a amuru dai dole sai kun gyara takalmi na dole sai kun yi kaza a da kawai noman ka kasan matsayin kowa a nuna sai an gina hira a gani sai an ji lahira a gani ka ga eh, abunan wasu mala'iku suna bin sa wani har a duniyar nan wani yana tafiya wani mala'iku wa wa kallon su yi ko da matsayin sa wani lana matan da baka san ji to kar ka wulakanta wani kuma kar ka ji cewa kai kai ne kai kawai kawai ne kake da shi a duniya sai dai mu a matsalar mu a nan mu muke sa mutane su girma ko da ɗan samu dama sai mu zuwe a gindin su wace a zuciyar mu kashe da kaza sai a nan girmama malamai yana da muhimmanci amma ba halakar da malamai ba haka kuma malamai wajibi ne su ne sabon farko da ya dace su yi aiki da alƙur'ani don a yi koyi da abin da ke suke koyarwa wajibi ne alƙur'ani kawai ba wani da karanta muna wucewa me yasa iblis za ku rike aljanna wanda ke cikin malayu amma kuma ba ya kuma laka an ta gaba da ya farko cikin na da tsari fita innaka min as-sahirin kana cikin tsantsan kanana in girma kai kake ne da ke Allah ne da mutum kai qala sayyidi anzirni ila yawmi yub'ath ya Allah subhanahu ila yawmi yub'ath har zuwa da za a yi tashin alƙiyama bai a a rayu har ranar tashin alƙiyama قال الله يتوفى إنك من المجوعين Kana كانت wanda ذا أكبرك a wasu kayoyi za su ga ila yau ne lokacin ma'anu zuwa ranar da za a yi tashi lafiya za a yi busa a gonar mutuwa shi ma dole ya mutu amma shi yadda yake so bayan an mutu ma yana da yana rayuwa sai ran da za a tada mutane kuma a sake tare sannan kuma ya fito yana nan dama a rayuwa ya bai dan dan mutuwa ba a kuma a ce wasu kayoyi ila yau ne lokacin ma'anu amma kaga wannan hikima ce ta Allah Allah subhanahu ta'ala ya bar shi tare da Allah ya san ta'adin da zai yi ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه in ba a sa iblis a tsakanin ba ya kula a kan cance masu imani na gaskiya mu mu gane mu karanta mu yi aiki da shi shi ya bar iblis a tsakanin mu don me li yabluwakum annakum ahsanu amala don Allah ya jarraba ku ya ga waye zai yi aiki a waye sai an yafi iblis hanyoyi da yawa da addu'a farko in mutum ya zama to yana neman yaƙin iblis a zuwa a farko annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo karkashin wannan ayoyi ba ya sha addu'a اللهم عافني في ديني ودنياي واخرتي اللهم اني اعوذ بك من شر الشيطان كذا هذا الف لا يقول wanda shaitan ne ko kusa da sahabban ma ko wanda shaitan baya biyo da wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiya sai Allah tsari daga shaitan duk abin da ka ji ya raya maka a zuciya ka yi istighfari astaghfirullah اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك فيما اعلم واعوذ بك من ان اشرك بك فيما لا اعلم اللهم ارزقني التواضع والاخلاص كيف يقول za ka je karantarwa ka roƙi Allah ikhlas za ka je sauraren karatu ka roƙi Allah ikhlas za ka duk abin da za ka yi musamman na ibada sai Allah za

Allah ya saka da alkhairi, Allah ya da mai aika, Allah ya kara ya ya ya ya ya

bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su ya da addu'o'i na Allah su ya addu'o'i wanda iyalin sa ba lafiya Allah ya ba shi lafiya wanda ya samu karuwa ta aure Allah ya albarka a cikin baraka da albarka wa baraka alaihi wa jama'a wa kuma fi khair Allah ya hada su cikin alkhairi gaba daya da wanda ya yi kawo kaya Allah ya kawo ciniki ne albarka wanda ya shiga koyon kasuwanci Allah ya cinye albarka ba da nasara da waɗanda manoma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsoka mana da zama mai albarka اللهم أعيننا اللهم أعيننا اللهم تطيع رحمتي لا تطيع عذابي ولا ذنبي ولا إقامي يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الغيث